As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner. We, the police, and the rest of the security agencies working in concert will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and. Shugaban da sufeta general ɗin 'yan sandan ghana dr george akufo damfare ke tabbatar wa 'yan ghana cewa za su yi iya su don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr bosman asare ya yi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataya ne kawai akan shugaban hukumar kamar yadda ake tafka muhawara kan rawar da hukumar ke takawa wurin tabbatar da ingantaccen zaɓe cikin lumana the suggestion that the peace and Ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zaɓe ya rataye ne kan shugaban hukumar zaɓe kwata-kwata ba gaskiya ba ne. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan. Dr. Bosman ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaɓen cikin lumana. Wasu jam'iyyun siyasa sun koka musamman babbar jam'iyyar adawa ta NDC wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da ya binciki rijistar 'yan ƙasa da hukumar zaɓe ta gudanar domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo gudi Muallim ɗan tata jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC. Mun yi zama na musamman tsakanin NDC da ainihin Electoral Commission. Amma ba wani abun da zaman ya haifo. Domin duk abubuwan da NDC suka bukaci da Electoral Commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zaɓe. Electoral Commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da NDC ta yi. Malam Siba Shakibu, sakataren jam'iyyar PNC reshen Accra ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar NDC ke yi. Kungiyoyin siyasa na kasa musamman ma na yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na PNC muna ganin cewa to me yasa aka samu wa'anda yake sun yi wannan rajistan zabe sunan su ya bullo nan ya bayyana a nan ya kuma bayyana a can a lokaci ɗaya to wannan muna ga cewa kaman lalle hakika akwai wani alama na magudi cikin wannan al'amarin. Sai dai jam'iyyar NPP mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zaɓe ba. Kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar sadat ya haya bako ya ce electoral commission kowa ya san kama independent body ne to da kan suna da wato timetable da suke aiki ne sa mu as a political party dai so far ba mu ga wani aibin da za mu kama su da shi ba dai sannan har dai tukunna tun da ba gama processing a taron manema labarai da hukumar zaɓe ta shirya ta mayar da martani dangane da zargin on the public muna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rajistar ba ta dace da zaben 2020 da hudu ba ko kuma tana da kurakurai rijistar tana da inganci kuma rijistar da aka tabbatar a ƙarshe za ta fito ne da gyare-gyaren duk kurakurai da aka gano ya ce hukumar zaben ba ta da niyyar gurɓata rijistar don baiwa wata jam'iyyar siyasa dama fiye da sauran jam'iyyu dr imrana muhammad daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko ncce a takaice ya bayyana muryar amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba abin da muka fahimci zai kalubalanci wannan zabe shine na farko kan batun zantutukan da ake wasawa a yanar gizo da ya zama na kamar labarai da yawa ba san asalin su ba Be na biyu shine kungiyan adawa a nan ghana sun kalubalanci hukuman zabe to wannan kalubalen da yake tsakanin hukumar zabe da yan adawa in ba duba an magance shi ba shi kuma zai kawo wani cece kuce a wannan zabe masana na cewa lalle yana da muhimmanci ga masu ruwa da tsaki su yi aiki tare da hukumar zabe yadda za a tabbatar da